assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a biyu ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas. daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka dawo ci gaba da wannan muhadara a yininmu na biyu mai taken a ah, miji sai na zaɓa kamar yadda jiya amarya ta gaya mana cewa ku kwantar da hankalinku sai da na darza sannan na zaɓo muhammad rabe abubakar muhammad allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi to muna fatan shi kan shi malar rabiu aishan nan dai zaɓen ta yi ba zaɓo mai aka yi ba idan ya zama mutum bai tsaya ya zaɓa abin da ya kamata a bisa tsari da mahanga na shari'a ba wadda abin da ya biyo baya to yi kuka da kanshi mala ya fara mana bayani dangane da ka'idoji da matakai da ake bi na wannan zaɓe ɗin mun ji da cewa ka'ida na farko shine mutum ya nemi koke da aka ce ke zaɓen zaɓen ma'abocin addini ajiya. mun tashi karatun ba sai muke tattauna wannan magana sai wani ce to su ma dai ba su yadda ba saboda haka dole ne a yi masu nasu karatun don su ma su zaɓa na cewa ne kai a yi ƙarshen karatun ma ko ta gaba da muka girke wani bayani to muna fatan allah maɗaukin sarki samu dace muka ce matakan binciken nan matakai bakwai ne har yanzu muna matakin farko ko inda mala yake cewa wa thabit bin ibrahim akwai wani babban mutum babban malami shahararre mai taka tsantsan dangane da al'amuran yau da kullum na addini sunan shi thabitu ɗan ibrahim ya murru ala bustanin minal basatin wata rana yana tafiya sai ya zo jikin wata gona wanda wannan gona cike take da kayan marmari iri-iri waka na ƙadajja a lokacin yana cikin matsanancin yunwa hatta a ayahul jiyo hasi da yunwan nan ta sha ƙarfin shi ya fara ganin garara-garara yana ganin dishi-dishi juwa tana ɗaukan shi saboda ɗan karen yunwa fawaje da tuffaha saƙita minhu sai ya ga ƙwayan afil ya faɗo daga jikin wata bishiyan afil da ke cikin gonan ya gangaro waje fa'akala min hannis sai ya ɗauka sai ya ci rabi daga cikin wannan aful da ya ɗauka daga cikin wannan gonan mana ya ga rabi ya tauna ya ci don ya taushe wannan kaifi da wannan yunwa take sakarkarin shi a ciki sun mata zakara annaha na halata daga baya sai ya tunani ce kai ba fanawa ba ne kuma kaga bai halatta man in ci abin da ba biya ba nawa ba is laisa min haƙƙihi domin wannan afal da ya ɗauka bai daga cikin haƙƙin shi kuma ga shi ya ɗauka ya ci abin da ba shi ba duk da idan da za mu kalli wasu nassoshi na alkur'ani sai muga ya halatta ya ci saboda yana cikin halin yunwa ko matafi ne fada khalal bustan sanda ya tuna wannan domin shi a nazarin shi ba matafiyin ba ne cin da a ganinsu ne da ya ɗin ƙara haƙuri ya ƙara sa gida bai yi wa ya samu abinci a gidan to amma yadda yin wanke saƙarƙarar uwar hanjin shi to shi ne ya samu wannan afal ya ci rabi bai ƙarasa cinye afal ɗin ba sai ya tuna kai ba fanawa ba ne to shi ne sai ya shiga cikin gonan fawaje da rajulan jalisan sai tarar da wani mutum cikin gonan a zaune faƙala ya ce a kaltun nisfu tufaha na tsinci afil kuma na ci rabin shi fasa mahani ma a kaltu da allah ina roƙon arziki ne a yafe man wanda na ci wa khuzin nisful akhar ga rabin da ban cinye ba kwanshi abunku faƙalar rajulu sai mutumin ya ce ama inni la amlikul afu ni ba ni na mallaki yin afuwa ga abin da aka yi ɓanna a cikin wannan gonan ba domin gonan ba tawo ba ce walakin azhabu ila sayyidi ila walakin azhab ila sayyidi sai dai izhab ka tafi wajen mai gidana falbustan mulkun lahu domin wannan gonan tashi ce ne ba nawa ba ne faƙala sai shi sabitu ɗan ibrahim sai ya ce aina huwa shi wannan mai gidan naka yana ina kuwa ƙwala ya ce ka wa hu masirata yaumin wa ai kafin ka je inda yake to tafiyan kwana ɗaya ne ana yini da dare awa 24 za ka kwashe kana fetan daji har ka je inda yake sannan in ma kun kare za ka dawo haka da za ka ɗibo wannan lokaci kwana ɗaya da yini ɗaya sannan ka dawo faƙala sabitu ɗan ibrahim ya ce ba matsala la'azbahanna ilaihi mahama kana tariq ba'idan yace wallahi zan je in same shi duk yanda hanyar ce nisa gare ni zan je in same li'anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal saboda annabi ne ya faɗa fi hadisi abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu الثابت في سيه الجامع saboda annabi ya faɗa a hadisin nan da yake cikin sahihul jami yana cewa innahu la yadkhulul jannata lahamun wala damun nabata min suhutin din naman jikin mutum ko jinin jikin mutum da ya tsara ko ya ƙara yawa daga abinci na haram kullu lahamin wadamin duk wani nama duk wani jini da ya ginu da abinci ko abin sha na haram wannan jiki ba zai shiga aljanna ba iji wannan ba ki ba aljanna nan za ga mata za su biki sun yi ayari su ga gonan ba haka za su fada yin da kasan na iyayensu su ta tsinka ana yin wannan ko ba a yi ta yanzu wanda ke wannan aiki tsakani da Allah kaga yadda ka nema Allah shi kyauta annabi ya ce kullum lahamin wadamin duk wani tsokan jiki da kowane yanayin jini ko da ɗis ɗigo ɗaya ne na batamin suhutin da ya ginu ko ya ƙaru da abu na haramun fannaro aula bihima wuta ita ta cancanci wannan jiki da ke ɗauke da wannan jini da tsoka sabit ɗan ibrahim ya ce na tuna wannan sai hankali na ya tashi na gatsi rabin apple na mutane kaje ga 'yan mata sun taru suna ta jifan mangoro na mutane ba kaje ga 'yan mata suna haƙin dankalin mutane za su ƙauye su ga gonan yalo su shiga suna cika jakukkunansu da kayan mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana wannan ko ba yi wallahi duk wanda ce wannan ta shiga uku an baki ne an baki ne can za mu je wani kauye daura aure na wasu matan aure sun haibishiyar goyi ba muka ce kak biyu suka faɗu ba nasu ba ne mun gane wannan da kyau wannan shiriri ta har ina ku zo mu ji wannan bawan Allah sabit ɗan ƙais ya bi wannan wanda ya gani a cikin wannan lambu hatta wasala ila sahibul bustan har sai da suka tafi wajen mai gonar falamma da khala alaihi wa ƙasa alaihi alƙisas da ya shiga wajen mai gona aka yi mai iso aka ba da labarin duk abin da ya faru to yanzu ku daga kanku dukanku yanzu ki kaddare ke ce aka samu a cikin gonan nan ya ce wallahi wani ke ji na samu wannan dan apple na ci rabi ga rabin na tuna bai halatta ba ne na kawo muku abinku da allah a yafe ma wanda na ci tsakaninki da allah mai zaki ce mashi hmm? ne naki ne wani ko bai da iko da kayan mallakan wani tama dai bar dai muje gayanan zaune gaban yallaɓai yana cewa ya ci mai rabin aful yanzu ya za a yi da shi ƙalar sahibul bustan sai mai wannan gona ya ce wallahi la'usa himuka mahaka ba zan yafe maka ba illa bi shartin wahidin sai da sharadi kwaya ɗaya kyal ina in yafe ma haka siddan kai ka shuka shi shekara nawa ina ban ruwa ina kulawa ina kaza ina kaza haka kawai ka zo mana sandamdam da kai a billalazi ban yafe maka faƙala thabit sai sabit ya ce khuz li nafsika ma radita min ash-shurut da ka ce sai da sharadi da Allah duk irin sharadin da ya maka are ka gindaya mun ni ko zan kokarin cikawa a don komai ba sai dan don Allah ni dai fata nake ka yafe min yana cin yana tana hadisi tsoka da jinin da ya gina da dukiya na haram wuta ba shi ba aljanna wannan shi ke ta kaiwa da komowa a cikin ran shi faƙala sai mai gona ya ce ta ta zauwaj ibnati so nake kawai ka auri yata in kini aka ce kin ci tuffa aka ce ai ba za a yafe ba har sai kin kawo kaninki ya auri yar mutum me zaki ce masha Allah tabarakallah haka wannan babban attajiri mai irin wannan gona ai kai da na sai ya huta gashi ya auri yar manya amma ba rikici sai da tije ce walakin hiya samma'u kurma ce ba ta jin magana amya'u makauniya ne ba ta gani bakma'u bibiya ce ba ta magana muka'ida sannan gurguwa ce ba ta tafiya in dai kana so in yafe maka to ga 'ya ta ga siffanta sai ka aure ta faƙala sabitu sai sabitu ya ce ƙabiltu khitibatuha ta yadda ina santa wa wasa a ta'ajjaru fiha ma'ar rabbi sun ma'akomu bi ha. ya ce ba matsala zan yi ƙoƙarin diyan da zan yi in mata dihidiman hidiman da take bukata duk abin da take so kunga gurguwa ce ba ta tafiya dole ɗibo ruwa da sauransu a yi mata makauniya ne ba ta gani sannan kurma ce bibiya ce kaga ba hira kenan duk wani abin da za a yi na farantare a rayuwar aure babu shi amma saboda a yafe mashi rabin afil da ya ce ya yadda ya aure ta hakan in ke ce aka ce kin ci rabin afil ba za a yafe maki ba sai kin auri wani namiji mai wannan siffan sai ki ce wala gare shiga wuta haka ne ko ba haka wani wa dan Allah za zaki aure shi tsakaninki da Allah kake ƙarya mai ƙarya dan wuta ne ƙarya zagin Allah ne yace ba matsala Watan tamma aqdu zawaj abu kaman wasa har karaman magana ta zama babba kanki haka an ɗaura masa aure fadakhala thabitun la ya'lamu hal yulqa salama alaiha sabita dan ibrahim ya tinkar ɗakin amarya sai ya fara tunani a ran sha'a to in sallama ne mun gane ko ko in yi shiru kun gane wannan da kyau ko am yaskutu ko ya shirin shi cin da ko ya sallama ma ba da ji take yi ba walakinnahu athara ilqa as-salam ƙarshe dai sai ce bar da in yi sallaman nan da alaihi mala'ika ba mamaki in ma bata ansa ba mala'iku sa an samu falamma alqas salama wajadaha ruddu salama alaihi yana sallama kawai sai ji wata da ɗaɗɗiyar murya mai kwantar da hankali ta yi carrab ta ansa sallaman nan a'a bal waƙafat sai ga ce zumbar ta miki a wasallamat alaihi biyadiha ta miƙo mashi hannu a'a fa'alima annaha laysat kama ma abu sai gane auto oh, ba kaman yadda baban nan ya faɗa ne. fasa alaha sai tambaye ta faƙala ta ce inni inna abi akhbaraka bi anni amya'u abana ya gaya maka cewa ni makauniya ne ko to fa ana amya'u anil haram abin da yake nufi ni bana kallon haram ne fala tanzur aini ila ma harrama Allah duk abin da Allah ya haramta to ido na baya kallon shi samma ya ce muke ni bebe ne ko haka ya gaya ko kurma ce ni ko samma'u min kulli ma la yardalla duk abin da Allah bai da shi ba ruwana da shi ba na jin shi ba kama ya ce ban magana ko li anna lisani la yataharraku illa bi zikrillah harshe na bi motsa sai da ambatan Allah muqaida ya ce ni gurguwa ne ban tafiya ko li da kadamayya lam tahmilani illa ma yubghila ma yubghidullah kafafuna ba sa garawa su kai ni inda Allah zai fushi da ni mun gano wannan ni ba na wannan ne daga shine abin da babana yake nufi yanzu ku saurara ku ci yanzu wannan dattijan me ya kai shi ya ce sai ya aure shi ya ga addini rabin tuffa ba zai iya ci a cikin shi ba yana cikin wahala to ku wannan ba zai zo da haram ya ciyar man da yata ba waraka irin wannan mijin ake nema kunga sai da ya zaɓen mawa ish an gano wannan sai da ya zaɓu shi sa miji sai kin zaɓa kin ji irin mazan da za ke nema ba wanda ke rike cewa ainihin in rika jin dumumus kawai ai miji kenan kawai sai da ka ji fafafan kana fafalle ne rori ainihin ya samu na ruwanki Allah ya kyauta wani zara sabitun sabitu da ya duba ta da kyau ila wajihi ha ya kalli fuskanta sai ganta ka na alkamarun lailata tamam ya ganta kyakkyawa kamar wata daren sha hudu ya cika ga an nuri kyakkyawan mace a'a wadda ha nan fara yawan aure ya miƙa haba mallam wa an jaba min ha mauludan bayan 'yan watanni kawai sai gashi ta haifi mashi wani zankaɗe ɗan ɗanɗa. haba mala'a tiba al'ard mala'a tibakul ardi wanda ɗannan da ta haifa shi ya cika sasannin duniya ilman ilimin shi ya kai ko'ina Inna innahul shi shine babban malamin fiƙihun nan abu hanifa na oman بن sabit فمن نسل wara ja الفقيه ta hanyar wannan tsatso na taka tsantsan ga abin da mutum zai kai bakin shi allah maraukin sarki ya samar da irin wannan nagartaccen ɗin kun ji yadda aka auri uwar abu hanifa malamin fikihun nan kun ji yadda baban shi yake kun ji yadda uwar shi take shi kuma kalli irin ɗan da suka haifa tsakaninmu da Allah haka muke haka muke son mu zama abin da kike so ke kullun dai yanda kika saba rayuwa ki samu kuɗi ki samu kaza wannan kawai shike gaban ki ba kya tsoron a zo a kawo miki dukiya na haram da zai zama sanadiyan shigen ki wuta ya zama sanadiyan ki goyen ciki a cikin mahaifanki ɗan da aka shayar da tun daga maniyin shi har gina halittan jikin shi zuwa girman shi da haife shi da dukiya na haram kina sa ran wannan dan zai albarka tsakani da Allah hmm? ƙiri-ƙiri za ka ga a gida fa an san wane ɓarawo ne amma ka za a ɗauki ɗa a ba aure san ba a damu ba ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah kar wacce ta yarda duk wani wanda zai neme ta komin samun shi koya za a huta kamar yadda kuke cewa ya zama hanyar samun shi ba hanya ba ne na halal don za ku sa rayuwanku a cikin fitina yanzu ba za ku yi farin ciki a ce a cikin familinku a samu malami irin abu hanifa ba ku kalli taka tsantsan irin nawa irin na mahaifin shi kuma kalli ɗabi'a irin na uwa shi ki haka kike haka kike da za a buɗe wayanki Allah kaɗai sa abin da za a gani kina tsammanin za zama mutuniyar banza irin wannan Allah madaukin sarki ya bar ƴaƴanki da jikokinki su zama mutanen kirki ne me yasa ba za mu gyara mu'amalar mu da mu ba Allah ya kiyaye to kun ji matakin farko shine binciken addini na keke da keke kuma ba ilimin addini aka ce ba addini aka ce da akwai waɗanda za a gansa da ilimin amma kuma shegun gari ne ba irin waɗannan ba allah ya kiyaye bincike na biyu da sai kin ɗaga wannan fayil ɗin sai wanda ya zo neman ki ko ya zo neman yake ko wata wanda za ki iya ba shawara sai ya cika wannan ka'ida tsab sannan zai fasin an ya kuna hamilan likadarin min kitabillahi azza wa jal ya zama ko ba komi dai ya dan haddace dan wani abu na alkur'ani ko da bai kai sabbi da ba a ce da akalla ko da lamme kuno ya kai ya dan haddace wani abu na alkur'ani amma a ce ke fanko mijinki fanko kwai wannan gida ba alheri a cikin shi kwata ya zama da akwai dai ɗan wani abu koya yake sai ya zama yana zuwa makaranta kenan a takaici in ba ɗalibin ilimi ba ne ya ce to ko da irin wai ka ɗauko malamin nan yana koya maka kai ba ka yi kana matashi mai kake yi inda misali a ce ma dattijo ne da ya riga ya manyanta za a ce kila zamaninsu ba a yi ne wahidin dumu sun mai yawa a ce matashi yanzu bai zuwa makaranta mai amfanin a bashi aure sai jaji a samu wata ita ma kazan layi ga ta nan da kikiya wacce bata san ko musa ci doga irin naku can sai a jona mashi kawai zai su ta yi allah shi kyauta ma'ala ya ce falakada kana abu huzaifa bin otubatu bin rabi'a abu huzaifa dan utuba dan rabi'a zalika sahabiyul muhajiri sahabin nan wanda ya hijira zamanin annabi ne min awailil muhajirin ya daga cikin farko-farkon 'yan hijira wal musulmin kuma daga cikin wanda suka fara musulunci tun daga farko-farko wa abu utuba wa ammuhu shaiba wa akhuhul walid ibn utba kanu jami'an min asyadi makka waɗannan gaba ɗaya su ne manya-manyan jagororin makka wa agniya iha kuma su ne manyan masu arzikin garin makka illa anna abahu zaifa shi wannan abu hudaifa din zawwaja ukhtahu hindu ya daura ma kanwan shi aure mai suna hindu min salim maulahu ya aure da ita ga wani bararren bawan shi mai suna salim salim maula abi hudaifa shi salim din bararren bawa ne ke yanzu da baki yi zamanin bauta ba ko baki san me yake ce bauta ba sannan ba larabi da auren me bawa ke baki ji qur'ani da yazo yake cewa da a ce kafiri ya aure ki gara bawa ba inda ke ba larabiya ne yanda zaki ji wannan yana da yawa mun gano wannan da kyau ko kuma ki ji ƙur'ani yana cewa idan ba za ka iya ma 'ya adalci in ka aure ta ba gara ka aure baiwa larabe zai ji yadda ka san an tsine iyayen shi albarka ne ya aure baiwa yana ɗa balarabe ba ƙure shi kai ba zai iya ba shi sa lokacin da annabi ya ce a ba shi zainab ya ba zaidu ai familin ba ƙaramin tashi hankali suka gani ba amma saboda biyayya ga Allah suka yadda to yanzu wannan ku kalla a garin makka su ne manyan garin sannan su ne manyan masu arziki larabawa su ɗauki 'yarsu ƙanwansu su ba bararren bawa a magana ba ne me ya sa abu huzaifa ya aurar da ƙanwan shiga sabit li'annahu kana wahidan min hafazatil qur'an saboda shi ya ɗaya daga cikin manyan mahaddata alkur'ani li ya hadima kulla aslin min usulul jahiliya kuma ya yi wannan ne domin ya kai aƙidan jahiliya ƙasa wa ya ulina bidayati fakharul jadid kuma ya fitar da abin da ya kamata a yi togo da shi Shi ne duk wanda zai aure naka ya kasance ya iya littafin Allah min al masawatin lati la tarafu bil illa bituqa wal Saleh, salih ya fitar da bambancin da ba wanda zai yi zarra a wannan fage sai ga mutumin da ya zo mai tsoron Allah da aiki na kware falkullu abid da mai kudin da mai mulkin da bawa da talaka duk bayi ne fi mamlakacin lahi ta'ala a cikin mallakan Allah madaukakin sarki jama'a kun fahimci wannan ya karye wancan katangan ya aurar da ‘yarsu shi wannan bawa ne ba kowon kowa ba amma cin da masanin littafin Allah ne ya cancanta ba shi amma yanzu da masanin littafin Allah zai zo aurenki ko wani naki za cewa ƙwar'anin za ta ci ki hankali kake rudda malaman wannan ba su da komi sai dai a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka alherin Allah ya kai ga mai faɗin Allah ya ce annabi ya ce ma'ana cin da bai aiki a ma'aikatan man fetur amma dai yana aiki a ma'aikatan Allah ai shi kullum ma'aikacin fadan Allah ne a ce mijinki bai zuwa makaranta bai san komi ba an haƙura ana tafiya a haka a ce ku kuma za ta yi aure da je ta auri wani buhun dankali shi kan shi bai san komi ba da kiki mun gano wannan da kyau ku ke zo katin alkur'ani yana cewa iyaka ƙim. ka Allah ya kiyaye to kun ji ƙa'idoji na biyu kenan ƙa'ida na uku an ya kuna min bi'atin karima ya zama ya fito daga yanayi ne na mutunci ban wannan yanzu akwai unguwan da an san mutanen unguwan sun shahara da rashin mutunci Allah karku yadda naku ya aure a nan ko da shi mutumin kirki ne a wajen in biyar ta banza ce to zai wahala eko ko abin da za ta haifa ba su ɗauki halin banzanci ba ta ga kusan wannan biyar inda ta banza ce da wannan ne a zamanin banu isra'ila sanda mutumin nan ya kashe mutum ɗari kuntuna malamin da ya mai fatawa sai ci gabar garin nan Sau da zaman ka garin na akwai matsala da bi'an ne ba ta da kyau idan aka duba bi'a mai kyau ne sai a yi bincike zuwa ga familin amma yanzu ana haihuwan 'ya'yan allah allah ake a rabu da su duk wanda ya zo ba bincike kawai sai a jona su kawai ba wani bincike an kosa an kosa shi uban ya gaji da hidima ido kuma yarinyar ta kosa ma shikenan kawai sai sun je siya hankalin su ya da jikinsu su to shikenan daga baya kuma sai a komo sai a kama wadda na sani sai bi'a ta zama karima ce radiyar abi hurairata radiyallahu anhu athabit fi haini akwai hadisin da yazo cikin bukhari da muslim wanda yake cikin bukhari wanda abu huraira ya ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce annasu ma'adin mutane ku to kamar ma'adini ne ka ma'adinin zahabi wal fidda kamar ma'adinin zinari ne da azurfa Kunsa akwai zinaren gari wanda ya fi na wani gari ko eh azurfan wani gari ya fi na wani ko haka mutane su ma suke wani ya fi wani nagarta ya fi na wasu khiyarukum fil jahiliya wanda ya fi ku daraja a jahiliya khiyarukum fil islami idha faqihu sun fi ku a musulunci muddin sun tsaya sun fahimci addini kuma kenan duk wanda ma za a bashi auren koda an samar da tsatso kyakkyawa an samar da bi'a nagartacciya an samu wanda yake sahibu dinin ne to sai ya zama ya fahimci fa addinin komin haddin shi komin iya karatun shi komin iya bayanin shi sai an tabbatar da wannan kunga har yau ba zuwa ce dan sarki ko dan gwamna ko wani wanda baban shi yake rike da wasu katin katin din mukamai ba har yanzu ba inda aka faɗi wannan har yanzu ana fifita janibin addini ne ku ji tsoron Allah Allah ya taimake mu to kun ji abu na uku na hudu kuwa malai ce an ya kuna rafiƙan latifan bi halihi duk wanda za a bashi aure sai ya zama mai saukin hali mai tausasawa ba mai kaushin ɗabi'a wanda in ya fara fada yana zage-zage da cin mutunci har sai mutanen waje sun ji ba ba ba irin wannan mutum aure an san shi da wannan ɗabi'a sai ce yaro ne yana sara da suka yaro yana cin mutuncin dattawa yana wulakanta kowa a cewa irin wannan mutum za a ɗauki aure a bashi don dalili sai dai a ji a nemo wata ta haifi 'ya'yan shege kamar guda tara a wani a waje tana gallafirinta mara mutunci 'yar uwashi sai a ce ku je ku ƙarasa kanku mun gano wannan da kyau alhabis ne dole a bar shi da me habitha 'yar uwashi amma sai a zuwa samu wata yarinya nagartacciya mai addini a ɗauka a ba wani ɗan akuya malam don dalili an gane mun je kaduna akwai wata 'ya da na santa mutuniyar kirki ce tana musabaga hatta haddace alkur'ani kuma muta dayyana da gaske mun je mun gaisa da iyayenta sai yarinya sai ta biyo mota take cewa dan Allah ka koma kayan baba magana wanda zai daura min aure da shi ba na san shi wane ne tana faɗi da yake ina yawan zuwa angon na san shi wani mara mutunci ne na ƙarshe mutunci rashin mutunci ma yana kunyan shi in ya gan shi saboda shi ya fa rashin mutunci rashin mutunci me yasa uban yake son ya bashi aure saboda da uban da mahaifin yaron aminan juna ne sannan mahaifin yaron yana da arziki irin na uban shi ba zai fitar da ɗan shi ta je gidan wani talakan talau a jiya a aure irin wannan ba duk unguwan malaman unguwan suna zuwa suka fara magana sai ce bari kai kai fita ta shiga fita ta ce na ce wana fa iya magana wana ma bai ji na kowa ba za a ɗaura auren kuma ɗaura aure bai wuce sati uku ba dan ya ban invitation na san shi da sunan banza ina duba sai ga an faɗo wani suna da ta biyo na ɗauka ma ta ƙara gaya min ko zan mata wa'azi ne lokacin biki sun ce mi ara koma baya sun kuma ce ha ta ce mai ta gaya maka ina yana gani na a falo mai ta gaya maka na ce ta ce ba ta san shi ya ce kuma a musulunci haramun ne auren dole ka ji tsoron Allah Allah ya maka arziki da in siyo miji ake za ka iya sai mata ya ce gaskiya ne ta zo ta faɗi wanda take so aga kira ta wa ke so ta ce hedu mastan islamiyya ce kaji shegiya <laughs> ko hedu mastan su take so na ce ba shegiya ba ce mutuniyar arziki ce yanzu da aka bakka da ita yadda ka haife ta za ka iya sawa ta haddace ya ce a ka zafa a na lissafi awu da ce duk ba zai iya ba ka jin daɗi yakka ne ke wannan abin ya ce ta kara darajar gidan nan ce ka ɗauke ta ka haɗa ta aure da wani lalatacce ya ce kai malam gyara shi za ta yi ya ce ka taɓa ganin mace ta gyara namiji tun da kake a duniya mace ta gyara namiji har abada wannan abin ba zai yiwu ba inda mace za ta iya gyara namiji da Allah ya bar matan musulmi su aure kafiri don su musuluntar da su ba zai yiwu ba ne namiji ko zai bi ki na lokacin da yake so ne kawai cin mota manufan shi manufan na tabbata ƙarya kike bi za ki to da kun ce sai an yi auren ga ta nan ka wuce gaba a nemo shi yaron aji in yana son tance kawon lambar shi da ka ta karanto a kira bawan Allah yana islamiyya yana ta kala kala kala da ba daga ke zagin ba ba wallahi malam ya shigo da dakakken wundan shi da komi da komi shi assalamu alaikum da ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakata na ce mai alakanka da wannan ya ce wallahi da aka ya fara ce masha Allah duk abinda da zai faɗi Allah yake kira ya ce to wallahi malam Allah maɗaukin sarki ya kaddari cewa wa ma'ana wa bi ma'ana ina son hikaito irin maganin wa bi ma'ana shine a tura a je a nemi a izini na ai shi kanshi maganin yana tabbaka huruf ma'ana akwai tadbiqi inda al-huruf an turo mahaifin ya ce in dakata shine saboda hitiram na girmama shi al'amarin abu shine sai na dakata to amma an kawo mana katin aure cewa za ta yi aure to masha Allah mun yadda da kaddara na Allah subhanahu wa ta'ala na ce to wata kaddaran ta Allah ta canza ya ce eh, masha Allah masha Allah me yake faru baban ya baka auren kawai sai su je don godiya ka shirya auren sati uku ya ce wallahi nan da shekara uku ma ban shirya ba ya ce bana zan gama jami'a ina kaza ina kaza aikin da nike yi ba zai iya ɗauka na ni zan iya ciyar da ita amma ɗaukan ɗawainiyar aure ba zan iya ba mahaifin ya ce duk abin da za a yi za a yi maka ba wani abu ka shirya aure ya ce ya shirya Ya ce ka shirya ka bayan auren da sati uku na kai ziyara makarantar islamiyyar na hango wani mutum na ce na ɗauka ya zo wajen 'ya'yan shi ne ba ina tambayin da Allah ina haida masu aka ce ga can kawai yana haka yana haka ya kafa hula da wani gilashi amma wandan nan yana na ɗage ya zo ce mashiya Allah mashiya Allah muka ga yasa ya ce kai malar rayuwa ta canza baki daya ni ce na majima ji maharij din ma ya ce wallah ya canza duka ya ce azzawaju ni'ima wallahi innaha mutadayyina wa anna abuha karimun wa kaza wa kaza wa kaza ya ce wallahi ya ban gida ya bani mota wajali gamsashe <laughs> sahibuddin wancan dan iskan da shi aka ba zai yi tirafi da wannan abin arzikin da na biya gidan ya ce malam mutunci na ya kari a garin nan ce duk unguwan nan girmama na aka yi sakamakon abin da na yi wallahi ya ce ba wani ana san a hana na auren nan naƙi sakamakon ba bawan allan nan aure da na yi kima na ƙaruwa ya yi daraja ta ya ce wallahi bawan allan nan kullum kullum ya ce sai ya zo gidan nan ya ce sauran kai na kuwa a shekara biyu uku nake iya ganinsu ya ce duk irinsu na ba zan haɗu da mutum a hanya a titi wallah in yi ma mutunci ne man horn ya ce amma kullum zai zo da shi muke magarba mai ishayi a nan a masallacin gidan nan yi mana nasiha yi mana wa'azi ce duk masu arzikin ne yanzu gaba ɗaya daɗin wa'azin shi ake ci ya ce to karka sake rayuwan shi ta tagari ya ce wa ya ce wallahi rayuwan shi za ta gayyara ba ya ce ‘ya'ya ne Allah maɗaukin sarki ya bani ‘yan mata guda bakwai Wanda ɗa namiji ce Allah ya azurta ni da shi yanzu Ya ce dukiya na lalacewa za ta yi waɗannan ba za su iya kula da ita ba ko za mamaki na ce wallahi abin da kai mishi kai tawassuli da shi ba da namiji ke son ka haifa ba wala za ka haifa daga lokacin da aka yi wannan zuwa yanzu 'ya'yan shi maza takwas matan shi hudu kowane ta haifi biyu <laughs> Allah kenan ƴaƴan shi maza takwas faru sadaka faru sadaka ke. Allah ya taimake mu za ki ya? da cewa ustaz hmm, rabani da ustazin nan haka ne gowa haka bane husnul khuluq ana duba ɗabi'a mun gane hadisu fatima bin qayya binti kaisar radiyallahu anha hadisin fatima yar kais Allah ya kara mata yadda athabit fi sahihi muslim hadisin yana cikin sahihi muslim anna zawjaha tallaqaha thalathan mijinta ne mata saki na uku falam ya ji allaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sukuna annabi sai ce ina kwace kayanki wala nafka kuma ba zai baki abinci ba mana duk macen da aka sake da saki na uku ranar za ta bar gidan nan sannan ba ce fani amma saki ɗaya ne ko saki biyu za ta zamanta ɗakinta za a cefane da ita kuma za a raba kwana da ita za ta girki za ta komi na ba ta mun gane shi ne ƙa'ida a musulunci ba gargajiyanku ba ƙalat ƙalali rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai nube ce iza halalti fa'adinini in kika gama idda to ke sanar da ni fa'adantuhu ta ce sanda na kare idda da na je sanar da annabi sai na haɗa mai da fahaɗa ha mu'awuya wa abu jahamin wa osama dubu na zaidin cewa mu'awuya ɗan abu sufiyan ɗan sarki ne ya nemi aurenta abu jaham attajiri ne wanda ya taɓa ba annaba ma manyan kaya kun tana shi wanda annabi ya sa rigan nan nashi yana sallah ko ya nemi ta ne arziki ne sai osama ta ɗan zai ɗan bararren bawon gidan su manzan allah shi kuma talaka ne alarama ne a'a faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce amma mu'awuya farubba taribun shi mu'awuya farajulun taribun mutum ne talaka lamala lahu bai da kuɗi kuɗin baban shi ne bai da komi wa amma abu jaham amma shi abu jaham mai arziki ne farajulun darrabul lin nisa bai da wasa duk wacce ta mai gigi make ta yake yi dukan mata yake yi ya ɓaɓɓalla su walakin usama ta bune zaidin na bai ce ni yana baki shawara usama za ki aura Kun gano wannan Wani ina mamakin mutane wa a zo magan neman aure suna nuku-nuku suna ƙarya za ku shiga wuta kuma da gaskiya kun gane nan nan wani dattijo ya zo maganin neman aure wani yaro a unguwan nan ya je neman auren yashi ya zo ya samu dattawa fa ya tambaye su wai me za ku ce wani ne ya zo neman auren yata shin yaya wasu kuma ka ce eto eh aye baban shi mutumin kirki ne waye waye waye ina tsaye a wajen sai ban gane ba ce wannan wane ne kuwa sai aka ce man wai ai wane ne fa na ce allah ya tsine maku albarka an zo neman a ji bayanin uban shi ne ko shi na ce yadda aka faɗa uban shi mutumin kirki ne iyayen shi tun mutanen kirki ne kannin shi da yan shi mutanen kirki ne amma shi tantirin ɗan iska ne ya ce bai gane ba na ce to mazinaci ne kuma barawo ne in ya zo an jima taɗi ku ce ni ne na fara sunana mai shago ke tantirin ɗan iska ne wallahi da sassafe sai gashi ashe da daddaren ranar ya ji ta ce sai kara gaba mai shagwa ce ke dan iska ne kai barawo ne wallahi malam na tuba wane ne na ce ka tuba e to abinda ka satan manje ka dawo da shi wane kai mai sata wane kai mai wane kai mai shekaran jiya ba kai sata gidan wane ba yin bayanci wannan ku za mu mamaki yaron nan sai juya sai je sai samu wasu malamai a unguwan nan sai suka tafi can gidan iyayen yarinya sai aka ji aka ce a duk abin da na faɗi ba gaskiya ba ne a yi dama ba ma shiri ne da gidan akwai irin ya tsaman nan tsakanin gidanmu da gidansu wayo da sai uban in mutumin kirki ne sai da ya ƙara bincike kun fahimci wannan sai aka ja ka yi auren ana yin auren ba kwana bakwai ba uban ya gane yaron nan barawo ne kun sa inda aka gane eh <laughs> abun kunya wallahi ya je irin gaisuwan surukan nan sun je gidan uban ya sace kudin adashi a ɗakin uwarta kuma aka kama shi Allah shi kyauta tuni na ruwana ta ce annabi ya ce ke usama faƙalar biye da ha haka za su kuma ah, usama kuma kun gano usama ga masu kudi ya'in masu kudi sun zo usama kuma faƙala da ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce ta'atan lillahi wa ta'atan rasulullah yi ma Allah da manzan Allah da ake khairul laki shi fa alheri qala ta ce fatazawwajtuhu aka dai na daure cin da annabi ya bada shawara da umarni sai na aure shi faktabattu yaje kuma sai kuma na rabota na koma ina kishi tana ganin kin fara kallon sai da ce lafiya mace kenan amma wata na kallon mijinki sai ki tana kallon ka kasanta ni sakariya cewa ki lafiya an gano macin da ta iya ko cikin mota suke da mijinta ko yana driving ba titi ke kallo ba ina da ke kallo shi da ke kallo domin saboda dama da hagu aya akwai masu wucewa don ta ina yake mun gano wannan da kyau muna tafiya a mota sai wata yarinya sai ta wuce sai wanda yake tuka mota ni ina baya shi da matan suna gaba sai ya kalle ta ta miro ashe matan ta yi ne ta kalli miran ta ga ita yake gani ta miru ta wuce ta ce mai kike kallo cewa layi mota ne nake duba ta baya ko ta ce ba wannan madubin za ka kalla ba harka na tsaro kenan Allah ya sa dace duk wanda annabi ya magana ya ji ko Allah sai ya rabota ash-shahid qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa amma abu jaham farajulun darrabul linnisa abu jahan mutum ne mai dukan mata kuma sahabi ne amma dukan mace ba alheri ba ne ba fahaddara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya tsoratar da ita min an ta tazawwaja min abi jahamin cewa katta aure abu jahan bi annahu darrabul linnisa so da yana dukan mata yayi da wasa ku gano wannan da kyau ku duk wanda ta tsaya gaban shi make ta yake to duk wanda aka san yana irin wannan dake da kyan ko to ba a yadda a bashi aure duk wanda aka san shi mai zagi da cin mutunci ba a yadda a bashi aure duk wanda aka san shi mai fushi irin wannan duk wasu abubuwa ne da ke sa kaurace wa mutum ya zama wajibi ku lura da wannan Allah ya kiyaye ja fi tuhfatul arus ya zo a cikin littafin tuhufatul arus shafi na 77 anna arabiyatan taqaddama li khitbatiha shabun fa ajabaha jamalu wata balarabiyan ƙauye ne wani matashi ya zo neman aurenta da ta ta kalli dirin wannan matashin da irin sura da ken da Allah maɗaukin sarki ya mashi kawai sai ɗauki hankalinta abinda kuke cewa sai tafi da imaninta fa'ajaba ha jamaluhu kinshi shi ya ƙayatar da ita walamta hatamma bi akhlaqihi ba ta lura da ɗabi'un shi ba wasu luki da yanayin gudanar da rayuwan shi fanasaha waliduha bi adami salahihi ba yanda uban bai nuna mata bayaran nan yaron arziki bane ikon Allah wai ka gama ta tsaya gaban uban ta ce wallahi ni ba za a bani ba wallahi sai in bi uwa duniya ga ta nan kun gano wannan da kyau ko akwai wanda daga cikin 'yan unguwan nan mai hikima sun kama wani da wani laifi suka lallasa shi suka ce kai bari mu gaya maka duk wanda uwo shi ta ce je ka ka gani mu zai gani <laughs> ba wani bane mu ne za mu daka ka kawai mu za ka haɗu da mu kuma gaskiya ne an fahimci wannan da kyau yin shi wanda aka lallasa ɗin da na gan shi na ce lafiya yanzu za ka ji magana ci aitinta na gane malam ai na gane ya ce kwana biyu ne ko iya tashi ba na yi ma duk abin da ga mai beji da suka ta za shi gaba da suka mummuke shi shi nan kawai ya yi saiti ba abin da ba a gaya kaga yarinya ta tsaya wai tana ma'uwar ta habaici wallahi uwa tana mata habaici wai uwan ta ce ba ta son wanda take so akwai yar fa da uwarta ta kawo man karanta tana ce ma uwar a aike ma mace ce za ki zo ki aure shi wai wanda ake cewa ta aura mutumin kirki ne wai ita ma mace ce za ta zo ta aure shi ita da ba ta son shi na ce da ta ce maki sai kika mata yaya ta ce kuka ne na ce amma Allah daranki na muciya ke da kwaye wa muciya ki bi ta ki ragargaje ta waki ce ba ɗaya ragargaje ta kawai zaki sai a zauna lafiya mun fahimci wani shi kenan duk da gama iskancin da rashin mutunci da kowa wanda ce ni dai addu'a nake mata malam yi mata nasiya ce ba zan yi ba aka matsa sai na ce to in dai nasiya zan mata ni nasiya ɗaya zan mata a je a yi masu gwaji a asibiti ya ce to shi mijin saurayin zai je za a gwaji na ce a ku je wajen wani ya je na ce in ya gama zai kama result din don zai iya zuwa hada baki a rubuta result din a bayar da gama aka kawo result din an manne ban buɗe ko ɗaya ba ya zo ta zo na bude ta lafiya lau aka buɗe na shi kuma yana da abu. na ce kuma sai an yi auren ta ce wallahi bai isa na ce ƙarar sai an yi Allah ya taimake ta ni na so a yi jiki uwa te magana ki gaya ki wannan kamata ya ce haƙoranta gaba ɗaya ba na nata ne zuwa yanzu Allah ya sa mu dace falam tarda ta yadda da maganar ubanta ta wannan budurwan fa'akadda alaiha adamu qabulihi ya tsananta mata bayani kakki yadda da mutumin nan farrafa farrafadat ta ta wa waje tazawwajatu ashe dai ta matsa yar bariki ce yar boko sun san yanci aka auren mata da shi wa da shaharin wata ɗaya da yin aure min ha zara ha Abuwa. sai uban ya kai mata ziyara fi dariha a gidan mijinta fawaje da jismiha alaihi alamata darb sai ga jikinta ko ina rauni alamun bulala da duka min zaujiha bugun da mijin yake mata gani gafala anhu sai uban ya kaman bai ga dukan ba Ku gano wannan ya kaman bai gani ba wasa alaha sai tambaye ta kaifa haluki ya bunayyati ya ci haba yata ya halar rayuwa yake fata zaharar birrida ta ci a rayuwa alhamdulillahi muna cin daɗin zama masha Allah faƙala laha abu ha abu baban da sai ga za ta yi mai renin wayo sai ya ci a wa ma hazil alamatin lati fi jasadiki waɗannan alamun da nake gani na roɗi me a jikinki me faru fabakat ta fashe da kuka ta yi kuka ta yi kuka mun gane wannan fahabbat ɗawilan ta daɗe ta yi shuru uban yana kallanta sun makalat da ganin ce ma za a ƙola laka ya abata ta ce babu ba abin da zan ce maka In inni asaituk na saba maka waktartuhu na zaɓi wannan mijin duna an tamma bi ma'arifatul akhlaq ban damu da duban ɗabi'a ba wa husnul mu'amala da kyautata mu'amala haka kawai na zunduma na ƙosa yin aure to wallahi gashi abin da ya faru dukan rana daban na yamma daban na dare daban zagi ɓatanci, komi ba abin da baya mata mun gano wannan irin wannan abin ya faru uwa ce ta kawo min kukan yatta za a mata aure irin wannan ta kawo wani ɗin iskan mutum za ta aura ba yadda ba a ba da shawara ba ta ƙiyarta aka yi aka yi ta ƙi aka yi aka yi ta ƙi aka yi aka yi ta ƙi to ce malam ni ba gaskiya shi nike so in ko ba shi nike so ba in ko ba za a bani shi ba ita ta hakura da aure a duniya na ce ba za a yi haka ba mun gano ne ke ko ba ke kika ce kina so ba cin da ke kike ce kina so ko za mu baki shi ko uban zai magana shi mm, mm, ku je ku bata aka je aka yi aure aka yi komi aka kai ta wani ɗundume min gida a nan GRE ita kaɗai aka ji aka aje ta a daren da ya shigo gidan da karuwan shi ya zo kuma a bugi a giya ya zo nan ya wuce sama inda ɗakin ta yake ya mai da kofa da karuwan shi suka kwana ta zauna a falo kuka yi zuwa ta kai bala'in duniyan nan da safe ya raka ta tafi za ta yi magana ce zai ci zai saba mata ke a musulunci ba garfin asiri ba ne ya da kawai tafiyan shi kullum sai ya zo da karo gidan na ya kwana da ita randa ɗaya daga cikin karuwan da zai zo da ita ta samu matsala ba ta zo ba ranar ne ya ce mata bismillah bayan aure da wata shida ko ta bai taɓa yi ba cikin magayan take gaya man shi ne gaya mata yake an gaya make halittanki nike su. zuwa gidan nan da nake ne ba mace a gidan aka samun ido a unguwan kawai na ga min da ya barin aje ki kira kula min da gidan jama shi ɗabi'an shi kenan ko abuja ma haka yake yi matan shi na can ma hakuri take da shi shi ba da je hotel ba a gidan shi zai me ke rasa ga abinci ga mota ga kuɗi ga stara ga me duk me ke gada miki in ke kin gaba za ki iya baki zo da naki shi da ta gaya ma uwan uwan ta gaya ma na ce ya yi kyau saura ma ya ba da sunanta cikin wanda za a yanke makai wannan maganan ta jira nan ta gudu inda ba don wannan maganan mu gaya mata ba ba za ta gudu ba zauna za ta cin da barauniya ce tsakaninki da Allah ke mai mutunci a daren fari za ki zauna a gidan ke kina da mutunci ma iyayenki za su gaya miki maganan kina tsaye a kansu zai yiwu Wani irin shigantaka ne Wani irin rashin mutunci ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'an Allah kai mu zama na gaba za mu zo za mu ji mataki na biyar da na shida da na bakwai wani addu'a ga aisha da mijinta muhammad rabe Allah ya zauna da su lafiya Allah ya samu rayuwarsu albarka ‘yan mata da zaurawa da muke tare da su wanda ba su da maza Allah ka ba su in ka ba su kuma ka zauna da su lafiya Allah zama da ƙasar mu lafiya sa albarka a cikin rayuwarmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum